barkanmu da haduwa a wannan safiya ta laraba 24 ga watan ramadan a shekara ta 1445 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu a shekara ta 2024 miladiya kafin mu fara karatu muna da sanarwa guda biyu sanarwa ta farko akwai karuwa da muka samu ta addinin musulunci wanda wata 'yar uwa tana nan tare da ku wanda sunanta shine sumayya da fatan allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu da ita a cikin wannan addini sannan abu na biyu ana so ga waɗanda allah maɗaukakin sarki ya horewa kuma suke da niyyar taimakawa to gobe da abin da za a zo mata da shi na guzuri sai a taho mata da shi kuma gobe ita ce ranar da za mu rufe karatu dama insha Allah Allah ya sa mu dace idan ba a manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu maryam da haka yau za mu tashi farkon aya ta takwas fadin Allah maɗaukakin sarki قال رب أنا يكون لي غلام امرأتي آقرة وقد بلغت من الكبر إتيا وما شيء درسمنا أكو أتشين سورة من الله يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب أن ما يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد da من الكبر عتيا قال سي النبي زكريا يتي ده ملائكه لوكتين ده يمسا البشر cewa matarsa za ta samu haihuwa Allah maɗaukakin sarki ya ne masa albishir da samun ɗa mai suna Yahaya da kaza da kaza kamar yadda bayani ya gabata ƙala sai annabi zakariya ya faɗa don mamaki ba don inkari ba ya ce rabbi ya ubangiji anna ya kunu li gulamun ta yaya zan samu ɗa wa ra'aki a akiran alhalin mata ta bakarariya ce ma'ana juya ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibar itiyan kuma ni ma na riga na kure makurar ƙarfi ma'ana na riga na tsufa tukur wanda irin wannan tsufan mai shi ba a tunanin zai iya haihuwa ita kuma matar dama a asalin halitta ma an ce ba mai haihuwa ba ce to kaga waɗannan dalilai ne da ke nuna haihuwa za ta yi wahalar samuwa a gare shi to amma wannan a tunani irin na ɗan adam kenan amma a iko na Allah ba abin da yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala to darasin da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan duk yadda sabubba na abun mai faruwa a duniya suka kulle to kai dan adam a matsayinka na mai imani wanda ya san Allah cewa mai iko ne karka fidda tsammani yanzu kila wata rashin lafiya kike da ita an je asibiti an je waje an je indiya an je ina ne su ce kai ba za ki warke ba kawai sai dai ki hakura to kar ki fitar da rai ba su ke ba da lafiya ba Allah ne ke bayarwa su iya abin da suka sani kenan na ilimi suka gaya miki zalika mablaghuhum min al-ilmi to haka nan wani ya ce maka ai abu kaza ba zai faru ba ba Allah bane shi da haka sababin duniya yana iya kullewa amma kuma ikon Allah ya zo ya buɗe abu ya faru to abinda wannan yake nuna mana kada mu ɗebe tsammani daga samun abu a wajen Allah ko mun ƙurewar lokaci shine annabi Yaqub ya gaya wa ‘ya'yansa bayan sun batar da annabi yusuf shekara arba'in ba a ga yusuf ba fa amma yakubu bai fitar da rai za a ga ɗansa ba shi dai ya wa Allah kyakkyawan zato da aka yi ce ya bani ya zahabu fatahassasu sumin yusufa wa akhihi wa la ta'asu asumin rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun yace ya ku ƴaƴana ku tafi ku je ku nemi yusufa yaro ya bata tun yana karami bayan shekara arba'in amma babansu ya ce ku tafi ku neme shi wala ta'asu min rauhillah kar ku ɗeba tsammani daga samun rahamar Allah daga biyan bukata a wajen Allah innahu la yayi min rauhillah ba ne ɗebe tsammani daga samun mafita a wajen Allah illal qawmul kafiruna sai kafirai to amma da yawa daga cikin musulmi yau zaka ga suna da wannan ɗabi'ar ta kafirci jin cewa abu ba zai yi ba to wannan kuskure ne kwarai da gaske shi mumini ko mun wahalar abu ya san wahalar nan a wajen mutane ne amma a wajen Allah babu wani abu sunansa mai wahala da aka ya yar uwa duk wani hali da zaki shiga duk wani kunci da za a samu kai kada a ɗebe tsammani daga samun mafita a wajen Allah ɗani yaro ne ya kangare ya lalace an yi addu'a an yi kaza an yi kaza sai iyaye su saranda su to a to wannan kuskure ne a ci gaba da roƙon Allah a ci gaba da yin abin da ya kamata a bar wa Allah madaukakin sarki ikonsa yarinya ce ta daɗe bata samu mijin aure ba ana ganin kai anya ma ko kar a ɗebe tsammani ko ma menene kullum ka rinka zata wa Allah zai maka alkhairi to kuma zai maka din shine hadisi kudusi ubangiji subhanahu wata'ala ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu ni ina inda bawa na ya zace ni kuma ina tare da shi ma'ana idan ka zaci Allah zai maka abu komin girman abin Allah zai maka domin a wajenka ne abin yake da girma shi a wajen Allah ba wani abu mai girma da yake gagararsa ko kuma idan zuciyarka ta riga ta kulle da mummunan zato ga Allah kana ganin Allah ba zai ba to ba zai yin ba sai ya baka da tunaninka sai ya baka da iya gwargwadon kudirinka da imaninka so da ka dai mu zama masu kyautatawa Allah zato mu zama masu mummunan kuma kyakkyawan fata ga Allah kada mu zama masu munana zato da kuma mummunan fata to wannan shine darasin da zamu dauka anan da yace anna yakunu li gulam kalmar gulam a larabci ana gayawa jariri kuma ana gaya wa babban mutum da haka anan ta zo da ma'anar jariri ne amma asalin sunan jariri a larabci shine tifil thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum Allah yakan fito da ku daga cikin mahaifanku mata kuna masu sunan tifil jariri an gane ko to amma kalmar gulam akan aro ta sai a gaya wa jariri amma asalin kalmar gulam tana nufin matashi tana kuma nufin yaro ba wai na goya ba shine a baya a suratul kafi ban talaka hatta idza ata hatta idza laqiya gulaman faqatalahu annabi Musa da annabi Khidir suna tafiya sai suka gamu da gulaman wani yaro matashi ko dai wanda ya balaga ko kuma wanda bai balaga ba amma dai gulaman faqatalahu sai ya kashe shi kala a katalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan wanda mun yi bayani a wajen karatu ne bambancin zakiyatan da zakiyatan in ka ce zakiyatan wanda ko balaga bai ba ballantana ya laifin da har za a kashe shi domin ko a musulunci yaron da bai balaga ba babu laifi a kansa da abin da ya aikata domin manzala ce rufi alƙalamu an salasin an ɗauke alƙalamin rubutun zunubi daga kan mutum uku daga ciki ya ce wa an sabiyi hatta ya hakalima da yaro karami har sai ya balaga to sannan in ka karanta zakiyatan ma'ana wanda ya girma din amma kuma bai yi laifin kisan ba to da ka dai kalmar gulam tana iya ɗaukar babban mutum tana iya ɗaukar matashin mutum kuma a wani lokaci ma har jariri ana iya gaya masa gulamar shi yasa akwai mutumin da aka yi masa sharri da nana aisha shine sufwan ibn mu'aqqil sufwan ibn mu'aqqil shine wanda aka yi wa nana aisha sharri da shi shi kuma babban mutum ne magidanci to cikin waɗanda suka yada sharrin a lokacin akwai Hassan ibn Sabit Hassanu ɗaya ne daga cikin mawaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya jarabce shi shi ma sai ya fada cikin yaɗa wannan ƙaryar da jita-jita da aka yi wa Anana Aisha na sharri to shine wata rana sai Safwan din shi wanda aka yi wa sharrin suka haɗu da da Hassan a wani lungu daga cikin lungunan Madina to shine shi Safwan ibn mu'abdil sai ya zara takobi ya bi Hassanu a guje sai ce da shi talaqqa bi haddi sai minni fa innani gulamun idza hujitu lastu binashidi yace in ka isa ka tsaya ni gaba da gaba mana ni da takobi zan rama domin ni gulamun bardi ne nan ba wai yaro ba bardi idza hujitu in an yi min waƙar zambo lastu binashidin ni ba da waƙa nake ramawa ba da ƙarfin tuwo nake ramawa muhalli shahid ya kira kansa da gulam tare da cewa babban mutum ne to da ka dai anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira a wani waje za ku ga anna yakunu li waladun wani waje kuma anna yakunu li gulamun an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan caccanja mana kalmomi ne dan mu fa'idanta da su dan ƙur'ani littafi ne wanda yana koyar da kai yare kuma yana koyar da kai addini kuma yana koyar da kai dabarun rayuwa to haka hatta a cikin qur'ani akwai vocabularies da mutum zai amfana da su wata kalmar ka ji ga yadda ake faɗanta da larabci a wani waje kuma in other words ga yadda ake faɗanta da sauransu to haka wannan yana daga ciki abin da za mu fa'idanta da shi akan wannan aya to sannan ya ce wa kanat imra'ati aqira akan ce aqiran akan ce aqiman an gane ko aqir macen da ba ta haihuwa ko namijin da baya haihuwa shi ma namiji ana ce da shi aqira mace ma ana ce da ita akira namiji ana ce da shi aqiman mace ma ana ce da ita aqima abin nufi dai wanda baya haihuwa a asalin halitta da haka ana samun irin wannan cikin maza ana samun wannan cikin mata wani zaka ga rashin haihuwar daga namijin ne wani rashin haihuwar daga matan ne to ko ma wane ne Allah yana iya jarraba kowa wa yaj'alu man A kiman, wanda Allah ya ga dama sai ya mai da shi baya haihuwa kuma ba laifinsa ba ne ganin damar Allah ne subhanahu wa ta'ala to sannan ya ce wa kad balagtu min al-kibari itiyan kuma na kai ta yadda tsufa ya takwarkwashe ni na tsufa tsufan da na kai karshen geji ko karshen maleji na tsufa sai Allah ya ce ni قال كذلك قال ربك هو علي هين Waƙo da folak na tuta ya zama ƙofin riyona ne, ta bai sha biyar. Kala sai Mala'ika ya da Annabi Zakariya wanda shi aka turo yayi masa albishir. Kala sai Mala'ika ya ce ƙala tazari ka kama Rabbu ka, ni dai haka Ubangiji na yace ce in gaya maka, za ka ni ɗan aike ne Yaya abun zai kasance ni ban sani ba. abun ba zai yiwu ba, wannan na san ba haka bane ba. abin tabbas mai yiwa ne domin Allah baya faɗar abin da ba zai yi ba kuma babu abin da baya yiwa a gare shi in ya so ya yi kayansa subhanahu wata'ala da aka dai ni haka Allah ya ce in ce da kai kazalika qala rabbuka to kun ga wannan zai daga fito mana da abin da muka faɗa a baya kan cewa mala'ikan shine yake magana da annabi zakariya ba Allah ne yake magana da annabi zakariya kai tsaye ba domin a baya annabi zakariya ce rabbi anna yakunu li gulamun ya ubangiji ta ya zan samu ɗa a nan sai wani ya ɗauka kamar annabi zakariya yana magana da Allah ne kai tsaye amma ba haka bane ba tunda mun karanto ayoyin cikin suratu ali imran da suke nuna mala'ika ne ya zo masa ba Allah ne yake magana da shi kai tsaye ba ubangiji a can ya ce fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin duk da anan an ce ah, Allah maɗaukin sarki ya masa albishir inna nubashiruka ya zakariya inna nubashiruka bi gulam to nubashiruka anan ba wai Allah ake nufin shi ya masa albishir ba amma mala'ika ne yayi da izinin Allah to haka anan abin ya rika fitowa fili mala'ika yace ce kala kazalika rabbuka kaga da Allah ne kai tsaye yake magana da shi ba zai ce kazalika qala rabbuka ba haka ubangijinka yace sai dai yace ce kazalika qultu haka na ga dama haka nace ce ma sai ce haka ubangijinka ya ce kaga ya nuna ba shi ne ubangijin ba dan aike ne to da ka dai ka zalika kala rabbuka haka ubangijinka ya ce in shaida maka wa alayya hayyinu yin hakan abu ne mai sauki a gare ni bai kai komai ba ta fuskar wahala ma'ana Allah ya sa mutumin da baya haihuwa ya zama ya haihu ko macen da bata haihuwa ta zo ta haihu ko mutum ya daɗe bai haihu ba ya zo ya haihu wannan ba komai bane a wajen Allah amma zalika alallahi bi aziz ko tsohon da ya tsufa ya ta kwarkwashe kuma Allah ya zo ya bashi haihuwa wannan duk ba abu ne mai wahala ba an gane ko shine mutanabbi yace, kad yashibul fata wa laysa ajiban ayyuran nawru fi qadibir raqibi yo abun mamaki ne kaga yaro da furfura ai ba abun mamaki bane yace kamar yadda ba abun mamaki bane kuma sai kaga busasshen itace ya fitar da fure to shi Allah ne wanda yake fitar da abu a inda ba a zaton samunsa sai ya samar da shi allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun ubangijin da shi ya sanya muku wuta ta fita daga itace danye kaga danyen abu baya bada wuta amma dan ikon Allah da isassa ya sanya wa bishiya danya jiƙaƙƙiya ya sanya mata sinadarin makamashin wuta wannan yana nuna maka ikon Allah yana fitar da abu daga kishiyarsa ya fitar da abu daga inda ba a zatansa an gane ko da haka ubangiji subhanahu ta'ala ce kazalika qala rabbuka huwa alayhi hayyin haka ubangijin ka ya faɗa kuma abu ne mai sauki a wajensa subhanahu ta'ala sai ce wa qad khalaqtuka min qablu ai kai ma na halicce ka a da can walam taku shay'an alhalin babu kai ma'ana ubangijin da ya samar da kai daga babu to kuma ba abun mamaki bane kai din kuma ya baka da yadda zaka gane zai iya baka da a kowane lokaci yo ai kai ma da babu kai ya samar da kai samar da kai daga babu ai kamar a baka da ne kuma farkon halitta ya fi wahala inda zai wahala ba wai maimaita halitta ba duk wanda ya daya ya nuna zai iya da yawa to da dai ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi zakariya hujjoji na kama hankali da sun isa su nuna masa lallai Allah zai iya wannan abu samar da dan adam daga babu na nuna dan dan adam ya haihu kuma ba abin mamaki ba ne samar da dan adam daga babu na nuna kuma dan ya mutu an tashe shi wannan kuma ba abin mamaki ba ne innahu huwa yubdi'u wa yu'idu innahu huwa eh, yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangiji shi yake farar da halitta kuma ya zo ya dawo da ita kuma fararwar ya fi sauƙi a gare shi ba wai maimaitawa ko dawowa ba su da dai Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu mai wahala a wajensa komai ya so zai yi subhanahu wa ta'ala da ka wa ƙarfa laktuka min qabl wa ta kushe a da na halicce ka ai da babu kai kuma na zo na samar da kai sai Allah ya ce mai qala rabbi قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال ce, Rabbi ya يتي ربي يا أبيجي اجعل لي آية to ka sanya min wata alama da zan gane idan matar ta samu ciki kun san a al'adance da a ilmance ana gane yadda mace take ɗaukar ciki ko idan ciki ya shiga jikin mace ana iya ganewa wata alamar ita da kanta za ta gane wani alamar ita ma ba za ta gane ba sai ta je wajen masana su za su sanar da ita idan suka yi amfani da ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani lokaci kuma wasu matan gwanaye ƙwararru da Allah ya ba su ilimi na gogayyar rayuwa da mace tana da ciki in suka kalle ta za su gane tun kan ita ta sani masu sun sani lallai wance fa kaza kaza kaza to wannan yana daga cikin abubuwa tintin talatala tala da daddu da aka san su a duniya to amma abin da ya fi ban mamaki shine galibi su waɗannan alamomin an fi samun su ne a mata yanzu idan namiji ya kwanta kwanciyar aure da matarsa ciki ya shiga shi ba dole ya sani ba a mafi yawan lokaci maza dubu ɗari tara da casa'in da tara ba sa sanin matansu suna da ciki sai dai su matan gaya musu waɗanda suke sanin matarsa tana da ciki a farkon shiga 'yan kaɗan ne ba su da yawa da haka ba a lissafi da irin waɗannan to amma mata ijunansu musamman ita mace tunda jikinta ne tana iya jin wasu canje-canje musamman masana tunda su suna da gogewa ta fuskar abin za iya sani musamman mace yar uwan mace tana iya sani amma shi namiji bai fiye sani ba saboda abin ba a jikin namiji yake ba a jikin mata yake shi alamomin samun cikin da sauransu to amma anan Allah zai nuna wata buwaya da isa shi annabi zakariya idan matarsa ta ɗauki ciki ba ita za ta sani ba shi zai sani ba ita za ta yi laulayi ba shi zai yi laulayi kun san wannan yana faruwa kuma akwai shi akwai mijin da ya gaya min cewa yana gane matarsa ta yi ciki da sun yi kwanciyar aure in dai cikin ya shiga domin da ciki ya shiga jikin matarsa to shi zai hau zazzaɓi shi shi yake laulayi sai ya yi zazzaɓi mai zafi to har matan ma ta gane da ta ga mijinta yana zazzaɓi to yana laulayin ciki <laughs> kuma shi ba shi ne mai cikin ba kaga wannan ma wata buwaya ce ta Allah subhanahu ta'ala to shi ma annabi zakariya bari ku ji alamar da zai gane matarsa ta samu ciki ba wai ita ta hau zubar da yawu ba ko ta ji tashin zuciya ba ko ta hau ƙwarnafi ko ta hau jin tana jin sha'awar gori ba ko tana jin sha'awar kaza ba wannan ba ne shi yau za a yi juyin waina za a yi juyin mulki shi mijin shi zai yi ko shi zai ji alamomin cewa matarsa ta samu ciki shine ce rabbi ja'alli aya ya Allah ka samun wata alama da zan gane idan matar ta ɗau ciki kalmar aya tana nufin alama an gane ko akwai al'ayatul kauniya akwai al'ayatul qur'aniya idan aka ce aya in a cikin qur'ani ne to ana full stop full stop na karatu alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahmanir rahim aya maliki yawmiddin aya to amma wannan in a qur'ani kenan amma idan a yau da gobe ne a rayuwar mutane sai ka ce nuna min aya abin nufi nuna min alama ko bahaushe za ka ji na ce kai amma wani ya ga aya Allah ya nuna aya aya ma'ana wata alama da take nuna isa da iyawa na Allah Ubangiji maɗaukakin sarki shine Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi muruna alaiha wa hum anha mu'ridun akwai ayoyi da yawa a sama akwai ayoyi da yawa a ƙasa amma mutane suna wucewa ba sa lura da su kamar yadda yake inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittar sama da ƙasa da sabawar dare da wuni akwai aya ga masu hankali ma'ana akwai abin lura an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala anan yace annabi zakariya ce rabbi ja'alli aya ya Allah samun wata alama da zan gane da matar ta wata dau ciki dan in sani to me hikimar ya sani saboda dan adam yana son farin ciki yana son tanadi yana son tattali ba za a rasa su a wancan lokacin ba irin abubuwa nasu na al'ada da kuma na addini na tattalin da ake wa mai ciki idan ta samu ciki ta fuskar ba ta kulawa da yanayin abincin da za ta ci da ayyukan da ba za ta yi ba domin waɗannan abubuwan ba wasu abubuwa ba ne sababbi tun tun tala tala akwai su a kissar annabi na maryam za mu ji a nan gaba lokacin da take da ciki da ta zo haihuwa Allah ya gaya mata har abinciccikan da za ta ci ashe kenan yanzu a ce mai ciki ta ci kaza kar ta ci kaza ba sabon abu bane tuntun akwai shi addini ya yi nuni gare shi domin lokacin da mace take da ciki to akwai abincin da ya fi dacewa da yanayi. dan amfaninta da amfanin ɗanta su daka annabi zakariya a nan yana tambayar a nuna masa wata alama ne na in matar ta ɗau ciki don ya san kulawar da zai bata na ɗaya kenan na biyu ya san ayyukan da ba za a sa ta ta yi ba na uku don yayi tattali irin tattali na al'ada me ya kamata a tanada mun ga idan matan mutum tana da ciki kila zai tanadi ragon suna kila zai tanadi eh, garin kunu kila zai tanadi yajin eh, eh, jego kila zai tanadi kaza wannan a al'adance akwai kuma ba laifi bane ba in an yi sai dai al'ada ta bambanta da al'ada wasu suna yi wasu ba sa yi wanda suke yi in suna rayuwa lafiya haka ba laifi wanda kuma in ba su yi ba suna samun matsala sai su je su yi musulunci bai hana ba daidan wani karkataccen wani kuma abincin wani guban wani yanzu wata matar ba ta yi wankan jego ba sai ta yi surviving a haka amma ta ta kuskura ba ta yi ba sai ya zame mata matsala al'ada ce kowa da irin tasa kuma musulunci bai hana ba yanzu kamar cire beli ne akwai mutanen da ba san me ma beli ba ba sa cire beli kuma suna surviving a haka amma akwai mutanen da in aka kuskura aka yi haihuwa ba a cire wa dan beli ba to gaba ma sai an cire dole to haka Allah ya ga dama yake bambanta mu yake bambanta yanayin mu yake bambanta al'adun mu wannan ba laifi bane ba bakon abu bane mu kula da wannan sosai to da haka annabi zakariya yana so Allah ya nuna masa wata aya ne dan ya fara shiri ya fara kintsi ija alli aya ka sanya min aya ma'ana alama qala sai Allah ya ce da shi ayatuka ka karanta hmm. ayatuka alamar da zaka gane matarka ta samu ciki Allah tukalliman nasa shine ba za ka iya magana da mutane ba salasa layalin sawiya kwanaki guda uku a jere ma'ana farkon alamar matarsa ta ɗauki ciki shine bakinsa ya rufe sai ya zama kamar kurma duk yadda zai so ya magana ba zai iya magana ba to da ya ji ya samu irin wannan yanayin a jikinsa to ko shakka babu matarsa ta samu ciki sai ya kiyaye ina fata an gani a wata ayar qala ayatuka an la tukallima kalliman nasa salasata ayyamin illa ramza alamar da za ta nuna matarka ta ɗauki ciki shine ka kasa yin magana tsawon kwana uku sai dai ka rinka nuni irin na kurame wannan ita ce alama ɗin da aka dai annabi zakariya alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci matarsa da samun ciki kuma alamar ta ɗauki cikin ba a jikinta za a gani ba a jikinsa za a gani to daga nan ne malamai suka ce wannan ya nuna akwai tasirin da yake bayyana a jikin abokan zama wani abin namiji yana iya ɗaukarsa daga jikin mace wani abin mace tana iya ɗaukarsa daga jikin namiji yanzu rashin magana ga ɗan adam lafiya ce ko rashin lafiya rashin lafiya ce to amma ga shi annabi zakariya daga ina ya samu wannan dalilin na rashin lafiyar rashin magana daga jikin matarsa ya samu ma'ana kaga musulunci ya yi ishara kenan zuwa ga namiji zai iya ɗaukar wata larura daga jikin mace mace kuma za ta iya ɗaukar wata larura daga jikin namiji da haka shi ma kaga wannan abin ba abu ne wanda yake sabo ba ga wanda ya san addini addinin musulunci ya yarda da akwai adda'ul ulmu'udi. communicable eh, disease kamar yadda ake faɗa ma'ana cutar da take iya tashi daga jikin wani ta shiga jikin wani kawai abin da musulunci bai yadda da shi ba shine ba cutar ce take tashi da kanta ba Allah ne yake ce da ita shiga ba tasirin cutar bane ikon Allah ne shi yasa idan an ce wani yana da cuta kaza wani ya ɗauka daga jikinsa ko ita cutar ta fita daga jikin wani ta shiga jikin wani to inda cutar ce take fita ai da ta shiga jikin wani da kuma yanzu ba za a same ta a jikin wani ba ɗaya kenan sannan na biyu shi mai asalin cutar shi kuma daga jikin wata fito ta shiga jikinsa da haka ita cuta ko shakka babu Allah ne ya halicce ta kuma shi yake ba ta iko yi kaza bar kaza kamar yadda dukkan wata halitta take karkashin iko da kulawar Allah to amma Allah yakan sa wa abubuwa sabubba wane zai kamu da cuta kaza sababin tasa cutar shine ya mu'amala da wani wane zai kamu da cuta kaza sanadiyar ya yi mu'amala da wani to amma kada mu ɗauka cewa cututtukan su suke da ikon kansu ya zama mun manta da Allah 'a Allah maɗaukin sarki shi ke sa cuta kuma shi ke bada magani shi ke tsoron rashin lafiya kuma shi ke warkarwa subhanahu wata'ala to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna waɗansu cututtuka ya ce masu su a nisance su ma'ana a yi kaffa kaffa da mu'amala da su in dai ba an yi rigakafi ba ko makamancin haka misali cutar kuturta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce firra minal majzumi firaraka minal asadi ka guje wa mai ciwon kuturta irin gujewar da za ka yi wa zaki kar ka bari ku haɗu saboda me saboda ciwon kuturta yana daga cikin cututtuka waɗanda suke cutar da mai mu'amala da ma'abucinsu ta fuskar kazanta ta fuskar ɗaukar wasu cututtukan ko makamantan haka to da dai annabi zakariya alaihi salatu wassalam a nan ya gamu da larura domin mun yadda cewa wannan abin larura ce mutum yana magana kawai bakinsa ya rufe ya zo ya daina magana ta ina ya samu wannan larurar menene sababi shine ɗaukar ciki da matarsa ta yi don hakan ya zame masa alama da aka ka Allah liman nasa salasata ayyamin illa ramza nan kuma salasa layalin sauya kaga a can sai Allah ya amfani da layal nan kuma sai ya amfani da ayyam asali a larabcin an ce layal darare jam'i ne na lailu lailu shine dare dare yana farawa daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir idan kuma aka ce ayyam ayyam ana nufin wunnai jam'i ne na yau yawmu shine wuni wuni kuma shine daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana to ashe kenan ya halatta a yare ka ce kwana kaza kana nufin wuni ba dare ba ko kuma ka ce wuni kaza kana nufin dare ba rana ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi amfani da kalmar yaumu yana nufin lailu yakan yi amfani da kalmar lailu kuma yana nufin yaumu da haka wannan ba gwaranci ba ne ba fasaha ce a cikin magana kwana na kaza yana nufin wuni na kaza wuni na kaza tana nufin kwana na kaza da haka wannan da ana yi to sannan an ce a can salasa layalin sai aka ce illa ramzan nan kuma sai aka ce salasa layalin sawiya can da aka ce ba zai iya magana ba tsayin wuni uku sai aka ce illa ramzan sai dai zai rinka nuni idan zai yi magana sai kwatance irin na kurare in yana son abu sai ya nuna in baya so sai ya nuna to malamai suka ce wannan ya nuna nuni ba magana ba ne yanzu da mutum zai yi nuni da abu ba za ka ce ya faɗa ba to amma kuma nunin zai iya ɗaukar ma'anar faɗar amma kuma ba faɗa ba ce mu gane yanzu misali kai ne ka zo ka ce wane za ka ci abinci sai ya haka kaga daidai yake da me da e zan ci abinci to amma in za ka ba da labari ba za ka ce ya ce zai ci abinci ba a'a ba faɗa ba ya dai nuna domin nuni duk da yana ɗaukar ma'anar magana amma ba magana ba ne don da magana ne da Allah bai togace shi daga magana ba domin ba a togace abu daga kansa salasata ayyamin illa ramzan ramzan bi ma'ana ishara da haka zai yi kwana uku baya magana sai dai rinka nuni da haka nuni ba magana ba ne to amma nuni yana da hukunci a shari'a yana da hukunci mutumin da ya zo ya ce aka ce na ka saki matarka sai ya haka me yake nufi eh ya sake ta to saki ya kama shi baya zuwa ce a ah, aini ban faɗa ba ai nunawa mai eh nuni yana iya zama a madadin ne magana ko da yake ba magana ba ce da ka yanzu ba za ka ce kurma ya magana ba in ka ce kurma ya magana kayi ne kayi gwaranci idan kurma baya magana shirma so da ka dai nuni magana ce amma ta fuskar ma'ana ma'anar da magana take bayarwa nuni ma yana iya ba da ita sannan a can kuma da Allah maɗaukin sarki ce salasa layalin sawiyan ko a nan can ya ce illa ramzan nan kuma ya ce salasa layalin sawiyan kwanakin guda uku a jere ko cikakku a yi sawiyan cikakku da haka ana nufin cikakkun kwanaki uku cif cif to sai mu irga mu gani awa nawa ke ba da kwana da wuni awa 24 ma'ana sai an yi awa 24 sau uku sannan bakin annabi zakariya zai buɗe awa 24 sau uku ya kama awa nawa awa 72 to da aka sai da aka yi awa 72 cif bakinsa yana rufe sannan daga baya sai bakin ya buɗe shine ma'anar salasa layalin sawiyan da zai yi kwana biyu bakin ba zai buɗe ba da zai yi awa hamsin bakin ba zai buɗe ba da zai yi awa saba'in ma bakin ba zai buɗe ba sai ya cika cif cif saba'in da biyu sannan bakin zai buɗe shi shine abin da Allah maɗaukin sarki yake nufi salasa layalin sawiya to kaga wannan kuma ya nuna mana ita ma cuta lokaci ne da ita yadda kuka ga ɗan adam suna da lokacin fara rayuwa da lokacin karewa to haka duk komai na ɗan adam ko komai na duniya shi ma yana da lokaci komai da lokacinsa ubangiji ya ce wa kullu shay'in an indahu bi miqdar komai yana da lokaci wani lokaci Allah zai jarabce ki da wata rashin lafiya sai ya kaddara wannan cutar sai ta yi shekara biyar a jikinki sai ki je ingila ki je faransa ki je dubai ki je duk inda ake zuwa neman magani ki je amma ba za ki warke ba ba gazawar maganin ba ce ba gazawar likitocin ba ne kaddara Allah ce lokacin da ya ɗiba wa cutar ta zauna a jikinki bai kare ba sai ya cika wani lokaci kana zaune a gida ba ka da lafiya ba ka je asibiti wajen kowane likita ba kawai sai ka ji kawarki kuma a je a gwada a tabbatar babu ciwon ya fita saboda lokacin da aka ɗiban masa ya wuce da aka dole zai fita shi ma to shi yasa wasu daga cikin magabata ba sa shan magani saboda da suka fahimci to ashe ciwo ma umarni Allah yake bashi ne ya shiga da ya fita in lokacin shigarsa bai ba ba zai shiga ba saboda umarni ake bashi in lokacin fitarsa kuma in bai yi ba ba zai fita ba in za shanye duk magungunan duniya in dai lokacin da Allah ya ce cuta ta fita daga cikinka bai ba za ta fita ba ba za ka warke ba to shikenan sai suka yi saranda to sakamakon wannan sarandar da suka yi na su ba sa shan magani shikenan shi kuma Allah sai ya musu kyauta ta free ticket na shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabbai sai ya ba da labarin tashin alkiyama sai ya ce a filin tashin alkiyama ana zaune wani annabin zai zo ya wuce daga shi sai mutum biyu ma'ana a duniya mutum biyu suka yi imani da shi wani annabin ya zo ya wuce daga shi sai mutum uku manzo Allah ya ce can sai in ga wata tawaga ta taho mutane da yawa sai in tashi ina dage na ɗauka al'umma ta ce sai a ce min a'a wannan Musa ne da al'ummarsa za su wuce abinda wannan yake nuna annabi Musa ma ya samu yawan mabiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan annabi Musa ya wuce kuma sai a nuna mun wata tawagar da ta ninninka tasa za ta wuce sai a ce kai kuma ga kanan da al'umma kai yanzu za ku wuce ma'ana manzo Allah ya fi kowane annabi yawan mabiya to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da ya faɗi wannan sahabbai sai suka murna sai ce to ku kwantar da hankalinku kuma a cikin tawagar al'umma ta akwai mutum dubu saba'in da Allah ya bani kyauta za su shiga aljanna babu hisabi babu bincike ba komai da shi ne sai manzo Allah ya tashi ya shiga gida saboda wani uzuri to kafin ya dawo sai sahabbai suke ta tattaunawa wasu ce to su waye wannan dubu saba'in nan kila mu ne wasu ce ka ba mu ba ne kila dai ƴaƴan da za mu haifa ne wanda su ba su taɓa yin kafirci ba su a musulunci aka haife su wasu ce a kowa dai na faɗa albarkacin bakinsa can sai annabi ya dawo da ya dawo sai ce akan me kuke tattaunawa sai suka ce ai akan mutum dubu saba'in din nan da kace za su shiga aljanna babu hisabi ba komai su waye su sai manzo Allah ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatawiruna wa ala rabbihim yatawakkalu yace su ne waɗanda ba su yarda da canfi ba kun ga akwai abin da ake kira canfi in abu kaza ya faru zai kaza zai faru to wannan ma kafirci ne yana rage imanin mutum ka yadda da cewa wani abu ke faruwa da kansa ba da ikon Allah ba kafirci ne wannan to amma za ku ga da yawan mutane sun yadda da canfi misalin canfi a ce idan ka fito da safe sai ka fara gamuwa da mai nakasar halitta ko kika fara gamuwa da gurgu ko makaho ko kuturu za ki je aiki to ki koma gida ranar ba sa'a kaga wannan canfi ne gurgu ba shi yake ba da sa'a ba ko ya hana sa'a sa'a daga Allah take ko a ce idan mace tana tafiya tana jan kafa shararab shararab to gidan duk da aka aure ta ba za a yi arziki ba share arzikin gida take yi ko a ce sharar dare tana hana arziki ko barin yana a gida yana kawo talauci duk wannan ƙarya ne amma dai a share yana amma dai mace ta iya tafiya irin ta mata amma dai amma ba wannan bai da alaka da arziki ko talauci to irin wannan su waɗannan mutanen mazala ce ba sa yi wala yaktawun kuma ba sa yadda a yi musu magani da wuta kun san a musulunci an yadda a yi magani da wuta to amma ba a son yawan yi shine abin da a al'ada hausa ake ce da shi sakiya ko lalas mutanen da idan ciwo ya ciwo ya ciwo aka sha magani ba a warke ba to sai a je a samu karfe a sa a wuta ya yi ja ya yi ja sai a samu ina ne inda yake maka ciwon sai a ɗana maka shi to insha Allah an yi haka ana warkewa to amma manzo Allah ce ba na son al'umma ta ta rinka yawan yin magani da wuta din nan to su waɗannan ba sa yi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wala yastarquna su daidai da su ce wani ya musu tofi kun ga tofi halal ne amma su ba sa neman tofi a wajen wani saboda tsabar yadda su da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna suna da cikakkiyar dogaro ga Allah to manzo Allah ce waɗannan su ne waɗannan mutanen da za su shiga aljanna babu hisabi babu wani bincike to kaga wannan daraja ce amma ba kowa ne daga cikin mutane yake kaiwa irin wannan daraja ba kar ki ji an ce hajjiya ba sa tofi ki ce ba za ki tofi ba ba sa shan panadol ki ce ke ma ba za ki sha panadol ba a'a inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani ya sai ya sha duka ba dole ne ya zama imanin ka ya kai wannan kamar sadaka ce manzo Allah yayi ta gwada sahabban sahabbansa su yi sadaka duk lokacin da Allah ya ce ku kawo taimako za a yi aikin musulunci ku kawo sadaka kowa sai ya je ya yi bajinta sai ya kawo manzala kullum yana so ya nuna musu imani aji aji ne wani ya fi wani duk lokacin da aka gama kawo kyaututtuka da sadaka sai annabi ya tambayi kowa ya ce kai wani mai kabar wa mutanen gidanka kai wani mai kabar wa iyalanka kai nawa ka ɗebo daga kuɗinka duk lokacin da aka yi wannan kowane sahabi in ya faɗa idan aka zo kan abubakar sai ka ji na abubakar ya shallake na kowa wata rana annabi ce a kawo gudunmawa kowa je ya kawo da yawa sai da annabi ya bari abubakar ya kawo umar ya kawo sai annabi ya tambayi umar ya ce umar me ka kawo mana me ka bari gida ya ce raba ne biyu daidai da daidai na kawo rabin dukiyata na bar rabi sai annabi ya ce to kai kuma abubakar fa ya ce na bar wa mutanen gidan allah da manzansa komai na kawo da umar ya ji haka sai ya fashe da kuka ya ce wallahi ba zan taɓa iya kamo ka ba saboda ba ya ce wata miyar sai a makota wani abun ba za ka iya ba sai dai ka ga wani yana yi to abu in baka kai ka yi shi ba kar ka ce dole za ka yi shi amma ka kwatanta ka rinka kwatantawa abin dai da ake so ya zama muna da aƙida mai kyau game da Allah mu yadda shi ne mai yi kuma shi ne mai yayewa sai abin da ya so zai yi sai abin da ya so ne ba zai yi ba amma kada mu ɗauki wani aiki na Allah ko wani tasiri mu ba wani mu manta da Allah wannan shi ne kuskure to da dai annabi zakariya alaihi salatu wassalam ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ba za ka daina rashin magana ba bakinka ba zai buɗe ba sai ka yi kwana uku cir shi ne salasa da yarin sauya ma'ana awa saba'in da biyu sai Allah ce ne Allah ce fakar da alaƙauni sai ya fito wajen mutanensa ke na wannan ya nuna duk abin da ya faru ɗinnan lokacin yana cikin gida a cikin gidan gaya masa cewa matarsa za ta haihu a cikin gidansa ne yayi aka gaya masa cewa alamar haihuwar matarka in ta samu ciki bakinka zai rufe a cikin gidan ne ya tambaya yaya yaya duk wannan tattaunawa ta faru ne yana cikin gida to bayan haka sai ya fito zuwa ga mutanensa malamai suka ce hakan ya faru ne bayan wasu kwanaki ba wai nan take ba mana bayan Allah ya turo mala'ika ya masa albishir cewa matarka za ta samu ciki kaga lokacin kenan ba ta samu cikin ba to shikenan sun ci gaba da rayuwarsu har kwanciyar aure ta gudana tsakaninsa da matar kuma cikin ya shiga cikin yana shiga kuwa sai alamar da aka gaya masa za ta bayyana tattare da shi ta bayyana shine bakinsa sai ya rufe to shi zakariya limami ne a garinsu shi ne liman to kun taba ganin an yi liman kurma liman ba zai iya zama kurma ba dole liman sai da baki to shi ne sai ya fito don ya nuna wa mutane cewa to fa yanzu ba zai iya limanci ba saboda larura ta same ni baki na ya rike ku ku ci gaba da sallar ku in na warke zan dawo da shine fa kharaja ala qaumihi sai ya fito zuwa ga mutanansa min al mihrabi daga inda yake wajen bautarsa ko dai a cikin gidansa ko wani keɓantaccen masallaci nasa fa auha ilaihim sai yayi wa mutanen nuni an sabbihu bukratan wa ashiya ku rinka yin tasbihi safiya da maraice mana ku ci gaba da sallar ku ni ba zan zo masallaci ba ni ba zan yi sallah tare da ku ba ni ba zan yi muku limanci ba to daga nan ne malamai suka ce yana daga cikin uzurrukan da ke hana mutum ya zo sallar jam'i akwai rashin lafiya idan baka da lafiya an sauƙaƙa maka sallar jam'i ka je kai zaman ka a gida abin nufi kai sallar ka a gida an gane ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya bai samu ya fito masallaci ba to sannan kuma wannan ya zama sunna duk wanda yake da wata larura ta rashin lafiya to an sauƙaƙa masa ba sai ya fito sallar jam'i ba musamman maza wanda su ne sallar jam'i take da ƙarfi a kansu to sannan anan annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya yi musu ishara to amma sai allah ya kira isharar da wahayi shine malamai suka ce wahayi iri-iri ne asalin wahayi shine allah ya turo mala'ika ya yi wa mutum magana to amma kamar yadda muka faɗa ko a karatunmu ne na nan ko kuma a karatun iyaye maza na yamma akwai wahayi da ma'anar Allah ya kimsa maka abu a ranka kawai ka ji wata aidiya ta shiga zuciyarka kuma ka ji za ka aiwatar da ita to wannan ma wahayi ne shine alwahayil ilhami shine irin wahayin da Allah ya wa mahaifiya annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardihi shine irin wahayin da Allah ya wa kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan to sannan akwai kuma alwahayul ishari wahayi da ma'anar nuni shine kamar abin da za mu ce da hausa magana kurame wannan nuna-nunan da suke yi da hannu shi ma wahayi ne ma'ana ishara ce da take nuna in e ne ga yadda za a faɗa in a'a ne ga yadda za a faɗa to da ka annabi zakariya ya yi musu magana ne irin ta kurame ta hanyar nuni to kaga wannan yana nuna maka ashe wannan ilimin shi ma na maganganun kurame akwai shi a musulunci ba sabon abu ba ne domin da shi ne annabi zakariya ya magana da mutanensa ya nuna musu cewa to fa ba shi da lafiya tunda ba zai iya faɗa da baki ba kuma ya nuna musu cewa ku ci gaba da sallah in na warke zan dawo shi ne ma'anar fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya to sannan ya ce da su ku yi tasbihi safiya da marice tasbihi anan ana nufin sallah domin yana daga cikin sunayen sallah tasbihi kamar yadda yana daga cikin sunayen sallah tsayuwa shi yasa za ku ji muna cewa an yi tsayuwar dare me tsayuwar dare sallar dare yana daga cikin sunayen sallah ruku'u kawai a ce wane yana da yawan ruku'u ma'ana yana da yawan sallah wane yana da yawan sujjada yana da yawan sallah kai yana daga cikin sunayen sallah ma a ce da ita qur'ani saboda ana karanta qur'ani a cikin ta domin sallah asuba Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da kuma al-qur'an al-fajr al-qur'an al-fajr ana nufin sallah asuba to abin da yasa ake kiran sallah da waɗannan sunaye saboda dukkanin sunayen abubuwa ne wanda sallah ba ta yiwa sai da su yanzu tsayuwa sallah ba za ta yi ba sai da tsayuwa da haka tsayuwa rukuni ce a sallah ana iya kiran sallah da rukuni na daga cikin rukunanta sujada sallah ba ta yiwa sai da sujada da haka sujada rukuni ce a sallah da haka za a iya kiran sallah da sunan sujada haka ma ruku'u haka ma karatun alqur'ani duk da cewa shi tasbihi ba rukuni ba ne a sallah amma dai ana iya kiran sallah da sunan tasbihi kuma malamai suka ce formula a ƙur'anance idan aka ce da kai ka yi tasbihi a ƙur'ani amma ba a sa maka lokaci ba to shi shine ake nufin faɗar subhanallahi walhamdulillahi ko subhanallahi wa bihamdihi amma in dai a ƙur'ani aka ce ka yi tasbihi sai aka sa lokaci to wannan tasbihin sallah ake nufi domin shi tasbihi na faɗar subhanallahi walhamdulillah bai da lokaci amma tasbihi mai lokaci to sallah kenan ita tana da lokaci shine Allah yake fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna malamai suka ce wannan lokutan sallah ake nufi subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ma'ana ku yi sallah da safiya da maraice an sabbihu bukratan wa ashiya din kenan to kaga wace sallah ake yi da safiya asuba wacce ce ake da maraice la'asar walau alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna to sannan hina tuzhiruna za ka yi sallar a azhar to da ka malamai suka ce wannan lokutan sallah kenan abin nufi dai annabi zakariya ya ce da mutanensa ku yi sallah safiya da maraice to a nan za mu gane cewa su ma a addinin su akwai sallah kuma sallar nan tana da lokaci kuma daga cikin lokutan da suke sallar akwai safiya akwai marece shine ma'anar an sabbihu bukratan wa ashiya kun san cewa sallah a duk shari'ar annabawan da suka gabata akwai sallah duk annabawa sun yi sallah sai dai kowa da irin sallarsa kowa kuma da lokacin da yake sallah kuma kowa da adadin raka'o'insa amma Allah subhanahu wataala a ya gaya mana cewa annabawa suna sallah ma'ana dukkaninsu kenan a addinansu duka akwai sallah kamar annabi Ismail Ubangiji ya ce wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya to haka nan annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a to sannan duka annabawa tun daga wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya da Allah ya jero annabawa a cikin wannan sura suratu maryam gaba za mu tarar a ƙarshe sai ya zo wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan sai ce ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujadan wa bukiya sai ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya da aka annabawa dukkaninsu suna sallah wannan ya nuna maka mahimmancin sallah Allah bai taba aiko wani annabi ba ba tare da ya umarci mutanensa su yi ba Allah bai taba saukar da wata shari'a ba face a cikinta akwai maganar sallah to amma sai dai kamar yadda muka faɗa sallar annabiwa ne ba daidai ba take da ta annabuwa ne sallar wa ne ba daidai take ba da na al'umma wance shi yasa lokacin da annabi ya je Isra'i da Mi'raji da ya sauko daga wajen ubangiji bayan sun gana an ba shi salloli hamsin ya kawo mana annabi musa ne ya tare shi a sama ta shida ya ce lale maraba me kuka tattauna da allah kuma me ya baka sai ce ya ba ni salloli guda hamsin sai annabi musa ya ce da shi ka koma a rage maka ba za ku iya ba domin nima ma an bani irinsu na kai wa banu isra'ila ba su iya ba kuma banu isra'ila sun fi mutanenka lafiyar jiki tsawon rai albarkar lokaci da kaza da kaza amma ba su iya sallah hamsin ba shine manzo Allah ya koma aka rage biyar suka dawo arba'in da biyar ya sake dawowa Musa ya ce ka sake koma a rage da haka haka har sai da aka dawo da su sallah biyar ana ta rage biyar biyar biyar to a biyar din ma sai da annabi Musa ya ce masa ka koma a rage biyar din ta yi yawa to manzo Allah sai ya ce sai na ji kunya saboda biyar biyar ake rage min yanzu saura biyar ma'ana in na koma a ce an ɗauke duka sai ce hayaitu min rabbi sai na ji kunya ubangiji na ba zan iya ba to shi yasa ya karɓo mana sallah biyar kuma cikin rahamar Allah sai ce duk wanda ya biyar din kuma ladan hamsin din asalin za a bashi hunna hamsin wa hunna hamsuna ku je ku biyar din kuma duk wanda ya biyar din ladan hamsin din zan bashi da haka dai a cikin shari'ar annabi zakariya ma akwai sallah fa farja ala qaumihi min al-mihrab فأوحى إليهم أن ma'ana بكرة وعشية بمعنى أن صلوا بكرة وعشية سألتي يا أهل الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allah ce ya Yahaya sai muka ce ya kai Yahaya khudhil kitaba bi ka yarki littafin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da ka bauta masa da shi da gaske to kalmar ya yi haya kubin kitabu bi kuwa malamai suka ce anan an tsallake abu da yawa ne na tarihi kawai sai aka tafi straight to the point zuwa ga abin da ake so mu sani ma'ana kamar anan Allah ya riga ya gaya mana mata annabi zakariya ta samu ciki alama ta bayyana bakinsa ya rufe ya daina magana to amma ya ta goyon cikin ya ta laulayin cikin wata nawa ta yi da cikin ya ta haife cikin me aka yanka na abin hakika ragon suna kenan ya aka yi sunan nan duk Allah bai gaya mana ba kuma yaron shekara nawa ya yi bayan an haife shi duk Allah bai faɗa da haka yanzu Allah ya dunkule mana yanzu kawai gashi a gabanmu annabi Yahaya an riga an haife shi har ma ya girma gashi har Allah yana magana da shi shine ya Yahaya qulil kitaba bi quwwa ya kai Yahaya kai riko da littafi riko na gaskiya riko da da ƙarfi to malamai suka ce littafin da ake nufi anan shine at-taura domin a lokacin ana bautawa Allah ne da at-taura littafin da Allah ya kawo ya aiko annabi Musa da shi to kaga wannan ya nuna kenan a tarihi annabi Zakariya da ɗansa annabi Yaya sun zo ne bayan annabi Musa suna cikin annabawan da suka rayu tsakanin annabi Musa da annabi Isa domin bayan annabi Musa ya bar duniya an yi annabawa da yawa kafin a zo kan annabi Isa to annabi zakariya da ɗansa yahaya suna cikin waɗannan annabawa da aka kalmar alkitabu a nan suka ce a taura ake nufi khudhul kitabu bi kuwa ka rike littafi hannu bibbiyu kuma ka rike shi da gaske to a nan cewa ka rike littafi hannu bibbiyu ka rike shi da gaske ba ana nufin ka rungume shi ka rike ba a ana nufin ka san shi ka san ma'anarsa ka yi imani da shi kuma ka bauta wa Allah da saƙon da yake ciki shine ma'anar rikewa da hannu bibbiyu kar mu ɗau cewa riƙewa ana nufin riƙewa ta zahiri a'a ko baka riƙe ƙur'ani a hannunka ba in ka riƙe shi a zuciyarka to ka riƙe shi hannu biyu riƙe shi a zuciya shine ka yi imani da shi sannan kana ƙoƙarin ka san ma'anarsa ka iya karanta shi sannan kana ƙoƙarin ka yi aiki da abin da ya kunsa to wannan shine ka riƙe littafi da hannu biyu da haka malamai suka ce riƙo a nan ana nufin riƙo da ma'anar mutuntawa da ma'anar imani da ma'anar fahimta da ma'anar aiki to sannan Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi annabta sabiyan tun yana yaro karami abin nufi mun ce masa zai zama annabi tun yana karami ba ai wannan ma ba wai tun yana karami ba tun kafin ma a haife shi domin Allah madaukakin sarki a ayoyin suratu Ali Rana ya ce mala'iku sun faɗi cewa zai zama annabi tun ma ba a samu cikinsa ba فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين to da ka cewa an ba shi annabta yana yaro ba ana nufin ya zama annabi tun yana karami yana wa mutane wa'azi ba ba haka ake nufi ba ma'ana an yi albishir da annabtarsa tun ma bai zo duniya ba haka da aka haife shi Allah ya sake albishir amma ya fara aiki to wannan kuma sai da ya girma wannan shine abin da malamai suka faɗa kamar annabi isa ne a nan gaba da za a faɗa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan tun yana tsumman goyo ce shi annabi ne malamai suka ce kuma baya yiwa annabta yaro yana karami ba a yi ba a taɓa yi ba kuma ba za a taɓa ba annabawa Allah baya aiko su sai sun girma sun balaga girman balagar annabta ko shine ka kai shekara arba'in da aka malamai suka ce wannan bi itibari ma sai kuni ne domin a larabci akan ce ya kasance ana nufin zai kasance a nan gaba kamar yadda muka faɗa game da ayoyin tashin alkiyama sau da dama sai Allah ce an yi amma yana nufin nan gaba ne za a yi an gane ko da haka kada wani ya zo ya ce maka ai annabi yahaya haya tun yana jariri ya zama annabi ƙarya ne abin nufi annabi yahaya haya bai yi abubuwa irin na yarinta ba ba a yi masa tsarkin kashi ba ba a goya shi ba bai yi tumbuɗi ba bai yi rarrafe ba bai yi tatata ba wanda duk wannan abubuwan annabawa sun yi yana daga cikin abubuwan da annabawa suke idan ka ce annabi ya bai ba to kana nufin annabi ya ya fi annabi muhammad shi annabi muhammad ya yi waɗannan in kwa da falala ce fifiko ne to da manzo Allah ne ba zai yi ba a matakin farko to kuma duk waɗannan abubuwan kamar yadda muka sani sun ci karo da annabta a ce ga annabi da famfas haka ba zai yi ba ga annabi yana rarrafe kaga wannan ba zai yi ba ga annabi yana wasa da yara yana dokin kara wannan ba zai yi ba domin annabta ba wasa ba ce ba kuma duk wanda ya ce an yi wa wani annabi annabta yana jinjiri ko yana yaro to ya wulakanta ma annabta domin yaro an san yana da abubuwa na yarinta na rashin sanin kai na rashin sanin eh, daidai da rashin kamala da rashin hangen nesa wanda kuma wannan ba zai yi ba cikin haƙƙin annabawa a ce ga annabi yana dokin kara ko ga annabi yaro karami yana wasa irin na yara ko makamancin haka da haka dai Allah yana ba da labari ne akan a nan gaba ya haya zai zama annabi mun yi masa baiwar littafi tun yana karami ma'ana mun yi masa alkawarin zai zama annabi tun yana karami wasu malamai ma suka ce ba haka ayat take nufi ba cewa wa atayna wa hukuma sabiya cewa wa atayna wa hukuma sabiya ma'ana mun bashi ilimin sanin attaura tun yana yaro to wannan kuma suka ce ba abu ne sabo ba ba sai annabi ya haya ba yaran mu nan yanzu zaka ga yaro dan shekara bakwai ya haddace qur'ani Allah ya bashi qur'ani tun yana karami sai a ce Allah ya bashi qur'ani tun yana dan shekara shida bakwai goma shekara sha biyu sha biyar to wannan kuma ba annabta ake nufi ba ma'ana an bashi ilimin sanin littafi sabiyyan tun yana karami to mutum yana iya yin ilimi yana yaro amma annabta ba a iya yin ta da yarinta da haka mu fahimci wannan domin annabta ba wasa ba ce akwai abubuwan da annabawa suke iya yi akwai abubuwan da ba sa yi mustahili ne a hakkin annabawa ka ce annabi kaza an gane ko yanzu kaga kamar ka ce eh, taɓin hankali ko makanta ko gurguntaka ko dai wata cuta da take tauye halitta to annabawa ba sa wannan ba zai taɓa yiwa ka ce an yi wani annabi gurgu ba ko an yi wani annabi makaho ba ba a yi akwai cututtukan da Allah baya dorawa annabawa su saboda su asalin cututtukan na kasu ne ga bil'adama shi yasa bahaushe ma yake ce musu na su misali ko ya ce masu bukata ta musamman ko disable ma'ana dai wanda ba cikakken mutum ba to annabawa ba sa wannan mustahili ne a cikin haƙƙin annabawa to haka annabta ba ta yiwa da rashin kamalar hankali annabta ba ta yiwa da ƙuruciya bahaushe ce ƙuruci dangin hauka annabta ba ta yiwa da wannan su da ka duk ayoyin da suke nuna an yi wa annabi isa annabta yana yaro ko annabi yahaya shine an yi musu alkawarin za a yi musu ba wai suna yaran aka ba su ba a'a an faɗi faruwa abin kafin su girma kuma da suka girma Allah ya cika alkawarinsa shine ma'anar wa hulhu kuma sabiya sai Allah ya ce mai وحنانا من لدنا وزكاه نعم. وكان تقيا نعم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله مدعو تنسكيتي وهنانا kalmar wahananan wawan ɗin wawul adabi ne ma'ana cikin abubuwan da muka bashi kuma kamar yadda ya ce wa atainahu hukuma sabiyya mun bashi ilimin sanin littafi tun yana yaro to kuma dai wa atainahu hananan kuma mun bashi tausayi waɗansu malaman suka ce kalmar hanan tana nufin ƙauna wa hananan mun bashi ƙauna ma'ana mutum ne wanda ake ƙaunarsa yana da farin jini ubangiji kuma ya ce wa zakatan kuma mun ba shi kyawun hali da aka annabi haya mutum ne mai kyan hali kuma mutum ne wanda yake da masoya duk wanda ya gan shi zai kaunace shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabawansa irin wannan baiwa duk wani annabi da ka sani yana da farin jini ana son sa to amma cewa annabi yana da farin jini ana son sa ba fa yana nufin bai da makiya ba duk farin jininka sai ka yi makiya duk yadda wasu suke son ka wasu kuma za su ki ka wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Allah ya ce kowane annabi mun sa masa makiya 'yan ta'adda criminals kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wa kadhalika shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli من الجن والإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا معنى دي أنباوا دك سنا da farin jini kuma ba rabuwa da makiya kai ma dan kana da farin jini baya nuna zaka rasa makiya ke ma dan kina da farin jini baya nuna zaki rasa makiya amma abinda Allah yake nufi majoratin masoyan sun fi makiya ɗaya kenan sannan masoyan su ne mutanen kirki idan aka ce ga waɗansu reasonable persons mutane masu hankali masu tunani suna son ka amma ga wasu 'yan iska ba sa son ka kar ka damu damun bayar da za mutum ya rasa makiya to amma makiyanka su zama daman banzaye ne wannan ko ɗaɗa ka da ƙasa ba zai ba masoyanka ya zama su ne mutanen kirki masu hankali wannan sai faranta maka rai domin shi banzan mutum ko ya soka ko ya kika duk a banza amma mutum mai kima mai daraja in baya son ka zaka damu zaka ɗauka aibin daga kai ne amma mutumin banza dan kwaya baya son ka to me dama bai da hankali ne to wannan shi ne to sannan ubangiji madaukakin sarki ce wa kana taqiyan annabi ayi haya mutum ne mai tsoron Allah an gane ko sannan wa barran bi walidayhi yana yi iyayensa biyayya wannan ma jigo ne a rayuwa mu kula da kyau in akwai wani matsayi da ɗan adam zai hau ya fi ƙarfin bin iyaye to shine matsayin annabta domin kun san idan mutum ya zama annabi har iyayensa fa a ƙasansa suke su ma sai sun bi shi za su shiga aljanna to amma duk da haka shi kuma sai ya zo ya musu biyayya ta ɗa da uba to da haka ina ga kin zama eh, sanata kin zama chair lady kin zama eh, yar majalisa kin zama gwamna in ana yi kin zama shugaban ƙasa ki ce ba za ki bi iyayenki ba yansa bai dawo ya bi su ba kuma ya zauna annabawa su suka kowa ɗaukaka annabta ita tafi komai matsayi a duniya a wajen Allah amma duk da haka Allah yana jan kunnan annabawa ku bi iyayenku ku bi iyayenku kuma iyayen nan ko kafirai ne kun ga annabi Ibrahim mahaifinsa kafiri ne amma dole Allah ya ce ka je ka bi shi da aka mu fahimci wannan addinin musulunci addinin koyar da tarbiyya ne addinin nuna wa ɗaya su san girman iyaye ne da aka annabi ya Allah ya ce wa barran bi walidaihi kuma ɗa ne mai biyayya ga iyayensa biyu walam yakun jabbaran asiyan bai kasance mai girman kai ba kuma bai kasance mai saba wa iyaye ba mai saba wa Allah ba ubangiji ya ce wa salamun alaihi kuma mun ba shi cikakken aminci a wajaje guda uku malamai suka ce waɗannan wajajen guda uku su ne wajajen da suka fi ko'ina haɗari a rayuwar ɗan adam yau mawuli da ranar da za a haife ka tafi kowace rana haɗari a wajen ka, domin ba dole ka zo lafiya ba wani lokacin haihuwarsa a nan ne sanadiyar mutuwar uwarsa zuwan sa duniya shi yake sabotawa ya kashe uwar ko ya zame mata silar ajali wani ranar da aka haife shi a ranar zai ɗauki zai gamu da wata mummunar cuta tun daga nan a fara jinya har ya gama rayuwarsa daka lokacin haihuwa lokaci ne mai haɗari wa yauma ya mutu sai kuma ranar mutuwa haɗarin ranar mutuwa shine ka bar duniya ba imani domin lokacin da mutum zai mutu to sheɗanu da aljanu sukan zo don kokarin su farauce shi ba shi da imani kila ka rayu da imaninka ka rayu kana bin Allah to shedan ya dana maka tarko so yake ka bar duniya ba a musulmi ba dan ka je ka shiga wuta ta ranar tana da hadari in ba Allah ne ya kawo maka taimako da agaji ba sai ka ka rayu shekara 60 70 da imaninka amma a cikin minti 20 da zaka bar duniya ka yi ridda shine manzo Allah ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi fa yadkhulaha sau da dama mutum zai aikin ɗan aljanna sai ya zama bai fi sauran minti kaɗan ba ya mutu sai kawai ya bar musulunci kuma sai je ya shiga wuta Allah ya tsare mu to sannan wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tashi mutum da rai shine ranar tashin alkiyama ranar karɓar littafi ranar hawa suraɗi ranar karanta abin da ke cikin littafin ranar da wani zai karɓa da hannun dama wani da hagu ranar da wasu za su shiga aljanna wasu za su shiga wuta Allah ya tsare mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah haɗa mu da wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana za mu tsaya ana kamar yadda muka faɗa gobe insha Allah ita ce ranar da za mu rufe wannan karatu da aka la'alla gobe ba dole mai dogon karatu ba in akwai masu tambayoyi babu laifi su rubuto in kuma babu dai abin da ya sawwaka shine abin da zai gudana da yardar Allah subhanahu wa ta'ala اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت